تهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع ملتهم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwana musulmi masoya Allah masoya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, barkanmu da yammaci na wannan rana mai albarka ta Juma'a a wannan babban masallaci na Juma'a a wanda ake ce da shi masjidin zaitun an fi saninsa ko ana faɗa masallacin gwani zubai Allah ya taka masa da alkhairi Allah ya ba shi lada kuma ya girmama shi a tare da mu kamar yadda shi wani ya yi bayani Allah ya masa albarka akwai a yayana kuma malami na a sheik ahmad abbas hafizahullahu wa ra'a wanda na yi farin cikin haduwa da shi kwarai a matsayinsa na babban malami mai ba da gudunmowa a rubuce da kuma magance muna fatan Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana da haƙuri da kuma sabaci akan abin da aka ɗauko kai kuma gwani Allah ya ƙara maka gwanan cewa a cikin littafinsa ya kuma baka gogewa ya cire maka shakka a cikin alkur'ani Allah ya sa kuma ka zama gwani na gwanaye wannan zaƙin bakin naka da kai sai Allah sa ka samu mata hudu su maka sitin hamma da kafirito eh alamun sai yana nuna fuka-fukansa ba su gama cika ba Allah ya kammala maka su gwani Allah ya baka mai saukin sha'ani wannan ka murkushe ta za ta murkusu Allah ya sa a dace ko kuma yan uwana samari matasa Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku kuma duk wanda ya zo wannan guri ko ba komai dan taya murnar auren dan uwanmu Allah ya sa albarka shi wani aure Allah ya bashi lafiya da zaman lafiya kuma Allah ya mai da mu gidajenmu lafiya wannan markazi mai albarka na zaitun Allah ya sa masa albarka da a wanda ake kai Allah ya jagora da riƙon hannu insha Allah ta'ala dan uwa yayi bayanansa wallahi shi masoyi ne kuma mai kauna shi yasa zai saki bakin sa ya faɗi abin da ya ga dama kuma musamman na zo ina karkashin sa yau sai da ya dani ya faɗi maganganu na kauna a da da fatan alkhairi amma dai wasu abubuwan da ya faɗa dai soyayya ce ta sa ya faɗa muna fatan Allah ya yafe mana abin da yake na laifuffukan mu ne da ba ku sani ba wanda kuka sani na alkhairi kuma Allah ya bamu ikon amfanuwa da shi na yi ta tunani lokacin da aka bani takardar gayyata ta ɗaurin auren wannan bawan Allah da za a yi insha Allah tabaraka wa ta'ala akan me zan tattauna to sai na ce bari in tattauna akan wani abin da na san tabbas yana damun mu kuma duk wani malami mai da'awa mai karantarwa babu wani gari ɗaya da zai waye haddare ya kai ƙarshe ba tare da an kawo masa farmaki da irin waɗannan matsaloli ba aure ana son aure tabbas kuma ba mu da shakka cewa aure alheri ne kuma albarka ne amma ina tabbatar muku wato akwai matsaloli da yawa a cikin aure ba wai shi auren ne yake da matsala ba ma'auratan su ne ba su da kirki wasu daga cikinsu don haka idan ka ji wata badakalar da ake ta yi a cikin harkar auratayya wallahi a matsayinka na saurayi matashi dan Allahu akbar a masallaci ba za ka yi aure ba wallahi sallahi akwai damuwa akwai damuwa galiban malam mutane suna yin aure ne don su samu hutu hankalinsu ya kwanta su samu nutsuwa ko ƙur'ani abin da ya bayani a kai kenan min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun haga wannan aya duk wani luxury da jin daɗi da morewa da ke cikin aure Allah ya yi bayani a ciki da kuma manufofi na yin aure ango ya yi haƙuri da wannan laccar da za mu yi kada ya je ɗan ɗebo don abin da ya ɗebo mu ɓaran masa da daddaren nan amma ya yi haƙuri da abin da zai ci muna so ne a gyara daman cewa aka yi a yi bayani don saboda me a yi ƙoƙari a kyautata a gyara kuma wallahi in dai musulmi ba su yarda da abin da Allah ya faɗa ba suka ɗabbaka shi a cikin gidajensu na aure ba kuma ba su kyautata wa junansu a lokacin auratayyarsu ba to haka za a yi ta auren ana ta tara 'ya'yan amma ana rayuwar uwa ka ubanka cikin wahala cikin kunci cikin ɓacin rai cikin damuwa ka wayi gari wani lokacin ka ji matarka kamar a duniya baka da maki irinta ta wayi gari wani lokacin ta ji a duniya ba ta da maki irin mijinta wallahi akwai wacce ta bugo mini take kuka ta ce malam na rantse maka da Allah fata na Allah kashe mijina haka ta faɗa ta ce wallahi in yi tafiya da za a bugo min a ce ya je mota ta yi gutsu-gutsu da shi a dawo da shi a kakkarye a mace ta ce wallahi murna ciki lokacin da take gaya min magana nan sai da ni gaba na ya faɗi ta ce ban taɓa yi masa addu'a wai zai dawo in ce wai ka dawo lafiya ba kuma a gabansa nake faɗa amma da yake maye ne kingam ne makale mata bai rabu da ita ba ya riƙe ya ce shi kuma ƙaddararsa kenan ya yadda wai duk abin da za ta gaya masa wai wai ƙauna ce wannan duk soyayya ce ka zo za ka fita mata ta ce maka kada ka dawo lafiya kuma ya dawo a haka ɗin. Me yake jawo mana wannan rayuwa da muka ɗauka muna yi muka ajiye Allah a cikinta, muka ɗauki ra'ayi muka ɗauki son zuciya. Da haka duk wanda bai aure ba sai ya shirya. Yawwa, ka san me za ka je ka tarar muna fatan Allah ya sa ka tarar da alheri. Kuma zan yi wannan bayani ne saboda me idan akwai wata budurwa da kake nema mai rawar kai to ka zubar da ita bayan gama laccar nan ka je ka nemo ta arziki ta kwarai gaya maka gaskiya Allah kuwa in ba haka ba za ka sha mamaki sai an waye gari kwariyar kwariyar ta juya ta danne ka Allah ya mana afuwa al-ishratu bil ma'ruf da al-mu'amalatu al-hasana as-salihah kyakkyawan zamantakewa kenan abin da zan yi magana akan sa shine muhimmancin kyakkyawan zamantakewa a aure da kuma mushkiloli da matsalolin ma'aurata dukan su su biyu in na samu lokaci wadatacce shi dai babban manufar yin aure daman a samu al'ishra rayuwa mai daɗi almabniya alal hubbi wal wi'am wanda ta ginu akan soyayya da haɗuwar kai da haɗuwar zuci da haɗuwar gangan jiki shine mutum zai yi aure hankalinsa a kwance bai da bakin ciki bai da damuwa husnul taba'ul kyakkyawan zamantakewa na auratayya da cika alkawari daga mace ga mijinta ta cika alkawari kada ta tozarta alkawari shi ma mijin ya cika alkawari kada ya tozarta alkawarin Allah da ya ɗauka ba za ta taɓa yiwa gidajen musulmi su zauna lafiya ƙalau su ji daɗin zaman auratayya ba face sai an cika wannan alkawari kuma an yi almu'amala alhasana at-tayyiba al-ishratu at-tayyiba allati tambani ala tibi ma'dan al-insan wa karami khuluqihi wa fadlihi wanda wannan zamantakewa tana ginuwa ne akan kyakkyawan hali na mabubbugar ɗan adam da kuma karamci da aka san mutum da shi na hali mai kyau da falala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi yace khairun nas man taba li ahlihi wa fadla bi a'malihi wa akhlaqihi wa shama'ilihi al-karima mafi alheri a cikin mutane wanda ya zama mutumin kwarai wato ya kyautatawa iyalinsa kuma kyawawan ayyukansa suka bayyana da ɗabi'u na karamci a tattare da shi manzo Allah ce ala unabbi'ukum bi aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ko kuna so na ba ku labari da wanda ya fi kusanci da da ni a cikin ku ranar tashi alkiyama a mazauni yace a hasinukum akhlaqa al-muwattanuna الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون mutanen kirki masu kyawawan hali waɗanda suke da ɗabi'u na ƙwarai wanda aka saba da su suka saba da mutane akan aiki alheri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a matsayin shimfiɗa babu abin da yake shigar da bawa aljanna da wuri idan har mutum yana so ya shiga aljanna ba abin da zai kai shi aljanna da wuri irin kyakkyawan hali tambayansa aka yi aka ce ya rasulullah ma aksaru ma yudkhilun nasu aljanna menene abinda yake yawa yawan shigar da mutane gidan aljanna manzo Allah ya ce taqwallah wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kyakkyawan hali jama'a wannan kyakkyawan halin muna so a ɗabbaka shi ne a gidan aure ba wai a titi ba kaga mutum mutumin kirki mutumin arziki masha Allah tabarakallah a waje amma gidansa da ƴaƴansa suna Allah wajen da shi wallahi malam akwai wanda idan ya dawo gida malam ba a so ya dawo amma wallahi a waje malam yana da sakin fuska da walwala da wasa da dariya da duk abin da ka sani amma an aura masa ‘yar mutane yana gana mata azaba, ta haifa masa ‘ya'ya yana gana musu azaba ba wanda yake jin daɗi a hannunsa, saboda halinsa bai da kyau, ba don komai ba saboda ya riga ya mallake ta ba wanda ya isa ya masa magana kuma ba wanda ya isa ya taka masa birki akan abin da ya shirya zai yi da wulakancin da yake a gidansa wa iyalinsa da ‘ya'yansa. A cikinku akwai wanda ƙanwarsa tana aure a gidan aure ya san abin da ake mata. a cikinku akwai wanda yarsa tana aure a gidan aure ya san abin da ake mata a cikinku akwai wanda mahaifiyarsa tana auren wani ba ubansa ba ya san irin azabar da ake gana mata kai a cikinku akwai wanda bai yarda da irin mu'amalar da ubansa yake wa mahaifiyarsa ba wallahi duk akwai wannan ina magana ne a janibi guda ɗaya ɓangaren maza gidajen ba su da daɗi idan ka lura da irin abubuwan da ake yi wato subhanallah ba daɗi ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbai suna bayani cewa shine khairun nasi li ahlihi shi yafi kowa alheri ga iyalinsa aka ce idza dakhala baina ahlihi awwal ma yabda bihi siwak idan ya shiga gida manzo Allah idan ya shiga gida tsakanin iyalinsa abin da yake fara yi asuwa ki goge bakin shi hatta la tashumma minhu ra'iha natina ko la tushamma minhu ra'iha natina bari ka ji wata gaba anan mai muhimmanci me yasa zaka tambaya ka ce me hikimar da ta sa a ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga gida abu na farko da yake fara yi shine aswaki ba wa iyali haƙƙi don ya nuna cewa iyalinsa suna da haƙƙi a kansa na ya kula da gangan jikinsa da tsaftar jikinsa kar a ji wani sansane mara daɗi a tattare da shi aswak yake farawa da zai bari wata mace ta zo kusa da shi ta ji wani aibu ba haka muke kowa ya riga ya sani matanmu a gidaje su ne duk matar da mijinta zai zo mata kwanan girki za ta yi wanka ta yi kwalliya wannan har yara ƙanana su riga sun sani mata suna ƙoƙari ta yi wanka ta yi kwalliya ta gyara jikinta saboda wannan bawan Allah zai dawo amma mutum haka zai tafi kasuwa ya tafi wurin sana'a, ya tafi ma'aikatarsa ya yi gumi sharkaf, in malamin makaranta ne ya gama zage-zage a aji, ya kori yara ya yi ya dawo gida da rigarsa a jike da gumi. Wallahi malam matarsa ba ta da alfarmar da zai shiga banɗaki ya watsa ruwa ya fesa turare ya gyara shi kai kaɗan karka saurari wannan bayanin dan yaron na ga wani ɗan ƙaramin yaro ne ya nutsu yana kallo na kar a samu matsala matarsa ba ta da alfarmar da zai shiga gida ya watsa ruwa ya yi kwalliya ya zo ya zauna kamar yadda abdullahi dan umar yake matar shi na rantse muku da allah guda ɗaya idan ka ga wani mutum yadda yake rayuwa kaga yadda yanayin jikinsa yake za ka tambaya ka ce yanzu wannan mutum yana da mata kuma yanzu a haka yake zakke mata kar ka manta fa in mai gida ya dawo fa zuwa ake a tarbe shi sanda zuwa sanda zuwa a zauna kusa da shi to akwai wanda wallahi azimu ko a masallaci in kai sahu da shi in an gama sai kayan Allah ya ni ta ni ya shafe ni wata rana ni ma na je da sakaci na na makara a sallah na zo ina bin jam'i Allah ijin rabe ni da wani bawan Allah mala na ni ban kula ba na zo na kabbara sallah ni dai ina sallah sai wani abu yake tashi na ce to wai me ya faru ni dai ba tusa ne ba wallahi ai gaskiya ne na ce to na duba sai na ga wani a gefe na mala ba fa kai nake rufe mala malam ashe wani bawan Allah ne ya taho daga wajen sana'arsa da datti riga ta datti da dauda da ƙazanta wallahi malam inda ya tsaya kudaje suke bi ka san malam bahaushe wai shi alaka wai shi mai tsoron Allah ne mutum yana aikin yana aikin makanikanci yana yana yana da bakin mai a jikinsa yana aikin fawa yana yana aikin gini yana aikin wane ne yana aikin sai mutum ya shigo muku masallaci da kayan da yake sana'a da su wanda in ka gayyace shi daurin aure ba zai je da wannan kayan ba zai je da su amma saboda masallaci bai da daraja a idansa mutane su wanke masallaci su saka kafet su fesa turare sai ka taho da kayanka masu datti da karanta ka zo wai wai kai mai tsoron Allah Allahu akbar wallahi malam ina so na gaya maka da kyar na gama sallar nan wani abu da ya rinka duka na ana yin assalamu alaikum duk wanda suke kewaye da mu sai dai kaga wannan ya tashi Allahumma anta salamu wa minka salamu ya yi gaba saboda me wurin bai zai zanu ba ni da na zo cika raka'a ni ma sai da dan tura gefe kadan to Allah ya jarabe ni kafin na gama ɗan abin da zan gama ɗan yin nasiha a masallacin ya tattara ya gaba ya tafi malam wannan mutumin sai ka ce yaya matarsa take yi da shi malam a haka yake afka mata akwai matar da ta ce min ku yi haƙuri daman na ce karatun nan ku yi haƙuri da shi ko kan na faɗa akwai matar da ta ce min wallahi akar makalla idan mai gidana ya dawo in ya cire safarsa falon baya zaunuwa yadda ka san wata daddawa ce aka ta daga kwanan daddawa ya ce wurin bai zai zaunu ba kuma in ka cire masa ka fitar damun da kana damun da kana akwai wacce ta ce in ya cire rigar kira ce ta in ka zo gittawa ta wajen rigar wani hamami za ka je yana dukan ka ta nan bangaren haka amma Allah ya soya da malam mutumin nan zai fita sallah asuba yi haka zai dauki rigar da ya ga yadda yake ji shiga taho wallahi akwai wanda suna zaluntan mutane wallahi bakin shi wani in kaga yadda bakin sa yake kace yanzu wannan yanda yake haka haka yake tinkaran iyalinsa ba gyaran jiki ba tsafta to kaji an gaya maka manzon Allah farkon shiga gidansa abin da yake fara yi ne aswaki malamai masu sharhin hadisin suka ce yana yin wannan ne dan ba wa iyalinsa haƙƙi na tsafta da kulawa a cikinmu ba wanda baya so ya gama ta ta mai kwalliya kuma ina shaida muku matsalar ku shine da yawa yanku ba ku da aure shi yasa ba zan yi wani bayani ba kana gigita ku amma gida abin da ake tarawa a gida matar kirki matar kwarai matar arziki tana kulawa da ɗakinta ta kula da jikinta ta kula da komai nata don ta faranta wa mijinta amma me yasa mazan wannan zamani suke tattare da ƙazanta suke tattare da datti kuma su zo su zake wa iyalansu a haka wani haka zai zo ta birgima amma ya za ta yi baiwar Allah ta je islamiyya malamin su ya ja mata hadisi wacce ta kaure cewa mijinta a shimfiɗa Allah ya zaɓi ne mata albarka za ta kwana ana la'antar ta a haka za ta ɗibi kanta ta kai masa suna faɗa matan ba ɗaya ba biyu ba ta ce wallahi malam duk ranar da na zo wajen mai gidana yadda ka san zan yi amai ta ce amma ba yadda zan yi ta ce wallahi inda ba dan Allah ne wajabta min ba malam ba zan iya ba nayi nayi nayi nayi ya zama mai kula baya kula da haka ku riƙe wannan gaba cutar da iyalai da ake yi a cikin gidajensu da rashin kulawa da rashin tsafta su ma in ka zo ɓangaren matan su ma ba a basu a baya ba akwai waɗanda wallahi malam ba sa ganuwa musamman idan mace ta rena ka a gidanka in reni ya shiga tsakaninku wallahi baka isa ma a maka tsifa dan kai ba ko a yi wani gyaran kai ko wani gyaran jiki don kai ba kai din wa banza haka za ta ce ma kai wa banza da kai kaga haka nan haka za ka tana maka ni kika gaya wa ni kika yi wannan ni an gaya maka me ka isa kai to za ki san abin da zaki gani zaki zaki za mu haɗu ne kaza kaza kaza ta zage shi ta ƙara hanya ta yi gaba ba ta da kirki ɗabi'a ta ba kyau akwai matan da kishin ɗinsu baya shiguwa toilet ɗinsu baya shiguwa shimfiɗarsu wallahi ba ta zauruwa. Allah ya kaddara ba mata ba ne a gabana da akwai bayanan da zan yi da ya shafe su. To suna sama a fasa kwan kenan. Ni ban san gwani yana da mugunta ba wallahi. Bawan Allah kai ka gayyato mutane da kuma kana kana zuga ni kana cewa wato Allah ya saka da alheri wato wato an gurguje suke nan to anan abin da nake so in ce da ku akwai shiga hakkin iyali na bangaren guda biyu duk namiji ya zama mai tsafta ya zama mai kula da jikinsa ya zama mai gyara jikinsa ummu su'aimin ta gaya mana tsaftar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ba ma matarsa bace amma tana cewa annabi yana zuwa gidanta ya kai mata ziyara har yayi baccin rana babbar mace ce a Madina tace idan manzon Allah ya kwanta a shimfiɗa in yayi gumi tace guminsa muke tattarewa mu matse mu saka a kwalba mu mai da shi turare sallallahu alaihi wa sallama ba a taba ganin abin ki a tattare da annabi ba wani abu na dauda ko kazanta ko na bai taba yi ba yana da kula kwarai sallallahu alaihi wasallama haka ya gina rayuwarsa haka kuma ya gina rayuwar sahabbansa kisa ɗaya daga cikin sahabbai wata rana ya zauna yayi kwalliya yayi ado ya ce wa matarsa ta kawo masa madubi ta kawo madubi ya zauna ya ga kansa ya duba ya gani ya yi wa Allah godiya kawai sai ya zauna a gida sai sha ba fita za ka yi ba na ga kayi kwalliya da ado ya ce ba inda zan je na yi ne don ki ji daɗi ke ma ki ga kina da miji mai kulawa mu fa yawanci idan ka ga mun yi kwalliya ɗaurin aure za mu ci wani taro za mu ci wani event za a yi wani abu ne zai faru amma mutum ya zauna a gidansa ya kula ya gyara jikinsa matarsa ta gani ta ji daɗi wannan ba ɗabi'ar mu bane ba al'adar mu bane wannan sai balarabe amma malam bahaushe a'a daga jeren wando yake yini a gidansa da singileci kwalliyarsa sai dai 'yan matan titi suke ganin kwalliyarsa adonsa sai dai matan islamiyyar da yake koyarwa amma ba dai ma kai wato an zo bangaren mu shine haka kun ai ya kamata ku mana kara ba a kabara nan kar in ji wani ya kabara nan ku shiru ku rufe bakin ku ba daidai ba ne mutum ya zo matarsa ba zai bata hakkinta na wato tamattu'un nazar idan ta ya gani ya ji daɗi ku zo ku ta fada da matan ku suna kallon hoton mazan mutane a waya dole ta kalla ai tunda nata ya kashe kansa to mijinta da Allah ya halatta mata baya mata ado kana mamaki dan ta dan tana bin wani dan wasan kwaikwayo tana kalla ya iya saka hula ya iya kwallewa ya iya ado ga mace malam mace rauni a wajenta mace kwalliya ɗauka hankalin take fa ko baka da sisi malam tsaro baka da shi inda ka iya saka riga ka iya gyara abubuwa kana wuce sai ka dana ina wani Adda gyara gilas. Haka suke Allah ya yi su, wanda yake ɗaukar hankalin mace mai iya kwalliya mai iya ado wannan muttafaqun alaihi kuma na san malam sai ya goyi bayana akan wannan magana me yasa in za ku je zance sai kun takare ku gaya mini akwai wani wanda zai tafi zance lokacin kana nema zaka farauto ta nan kam ka iya wanka ka iya gyara hula ka iya kaza sai ta shigo gida kuma ka zo ka kashe ta da kadanta to za ka yi mamaki idan ka ga matarka ko kaza ɗinka tana kallon hotunan wasu ko kuna tafiya unguwa da ita kana goye da ita a babar ta yi haka hankalin ta ya koma wani guri ba wani abu bane ko manzo Allah sallallahu ai ya ga irin wannan kes din da yake goye da Fadlu dan Abbas ko ya ga ya karkata haka ya jiyo da idansa ana tafiya ya dada yin haka annabi ya dada sa hannu ya jiyo da shi haka yace a a daina kallon mata to ɗan adam da Allah ya yi shi idansa yana so ya ga mai kyau to me yasa ba ma kyautatawa matanmu mu yi musu ado mu yi musu kwalliya mu gyara jikinmu a gidan su gani su ji daɗi ina so na gaya muku wani abu da zan rufe da shi a wannan gabar duk ranar da mutum yake zaune a gida ba zai je ko ina ba ka lura da matarka za ga ta yi kokari ta yi kwalliya ta yi wanka ta gyara jikinta a yinin nan gaba ɗaya za ka ganta tatar za ka ganta me yasa saboda su an gina su akan su yi ado su yi kwalliya wa mazajensu don mazajensu don su ji daɗi kai akwai wata aya ko hadisi da ya haramta maka ka kula da jikinka saboda matarka da ji daɗi ba ka saka turare wai ka ga mutum namiji musulmi bai da turare turare baka da shi daman za ka iya rayuwa baka da turare ban san annabi yana son turare ba amma baka zama baka da data data kan kullum akwai turaren nan Allah ya sauƙaƙa mana akwai na yan samari yara matasa yan Maiduguri na masu zuwa suna dan kada abu nan a kwalba na ɗari biyu na ɗari biyar na ɗari kaza zuwa ma ya kwalba ka sa aljihunka wanda kamata ya ko masallaci za ka shiga za ka zo tsawo kafin ka shigo ka ɗan shashafa turare a jikinka ka zauna kana ƙanshi na gefenka suna jin ƙanshi na waje ma an ce ka kyautata masa ballan tana iyalinka don Allah mu kyautata wani ya gaya mini wani bawan Allah ya ce akar makallahu ina so in shaida ma daga nan zuwa shekara ashirin daga nan zuwa shekara ashirin da ta wuce da na yi aure ya ce babu wata rana ko sanyi ko zafi da nake barin wai mace ta shigo ɗakina ba tare da na yi wanka ba in ban ma yi wanka na shirya wa zan ce ke saurare ni tukunna ya ce ban ɗakinsa daman matarsa duk da take girki ta sani inda wuta hitarsa idan ba wuta kawai kafin ya komai kawai in yazo sai ya yi wanka ya fesa turare ya saka kayan da ya ga ya dace ya zauna a gidansa a zo a hira da iyalinsu don cikin ni'ima cikin tsafta ya ce yaushe zan bari mace ta rena ni ka je ka tinkari mace kana ɗoyi jikinka a gefe ana haka bai da kyau ta san wannan karatun ba daɗinsa za ku ji barin bashi haka Allah kuwa abu na biyu daga cikin matsaloli da muke samu a cikin zamantakewarmu na yau shine inadu zauja idan an ce inadu zauja a wata sallubuha ala ra'ayiha mace ta zama mai taurin kai da kuma mai ra'ayin riƙau ba ta so ta canja ra'ayinta da yawa yau daga cikin gidaje Allah yana jarraban mazaje masu taurin kai ai mataye masu taurin kai kuma idan ta kafe akan ra'ayinta to fa sai dai mijin nan ya dawo kai da kake yawo a titi baka shiga daga ciki ba baka san me ake bayani ba ka saurara kawai Allah nake gaya maka kaga matan nan nake gani a titi wallahi dan Allah ya jarabe ka da son mace kana ji na ko ko baka ji ba idan Allah ya jarrabe ka da son mace ka dora mata soyayya ya wuce ka'ida to babu abin da za ta yi na bacin rai ya bata maka rai kuma in ta ce kaza kake so take so to duk yadda za ka yi sai ka zo ka ji ra'ayinta kuma halitta ce da Allah ya su da bala'in son zuciya mata sai wanda Allah ya kubutar Allah gafarta wa iyayenmu Allah gafarta wa iyayenmu matanmu suna kokari Allah ya saka musu da alkhairi ba da ku muke ba duk wannan karatu da muke banda ku wani malami ya yi wa'azi na ji abin da ka faɗa hadda cewa kaza kaza kana nufin hadda ni ke ce haba hajiya yanzu jin bayanin da nake yi ai ba da ce nake ba to ni ma nayi kauce mata bari mu yi wani abu da zai taimake mu malamai sun yi rubutu mai ma asbabu inad au ma asbabu inad zauja me yasa mace take taurin kai a gida ka aure ta tana son ka tana ƙaunar ka wallahi in ban ganka ba ba na iya bacci wallahi in ban yi waya da kai ba kaza kaza da yawan ku yanzu duk wa'azin nan da muka zo da karatun nan kun gama mun kabbara kafin ka koma gida ko kafin ka yi bacci sai ka kira ka yi sallama to zan kwanta to me ake cewa malam me kuke faɗa ko me suke faɗa kai good sleep ko good night ko waye suke faɗa da yawa sai sun yi a waje daman kafin namiji ya auri mace yadda ka san ɗan jariri a hannun uwarsa haka yake zama a hannun yarinya da yake aura musamman in yana so ya farauce ta tabbatar ya aure ta amma yassa shine bayan kin shigo gida ki gane ina miki bayani ki bayinta daga cikin dalilai wasu na cewa akwai ɗabi'a ɗabi'ar ta ce daman kai ne kai kuskure baka yi bincike ba baka lura da halinta ba lokacin da kake hira kake ta zance da ita baka gane yarinyar nan fa tana da taurin kai da makalewa a kan ra'ayi ba soyayya ce ta rufe maka ido daka kenan ina nuna maka idan ka tafi neman aure ko budurwa ko bazawara ka fa tsaya ka lura da halinta in mace ce mai kafiya mai tsayawa da bin ra'ayinta ra'ayin riga wallahi za ta sha wahalar sarrafa ta a gidanka in ka aure ta to akwai mai ɗabi'a ta ginu ne akan haka tun daga farkon rayuwarta wannan kuma malamai suka ce natijatu wato tarbiya khafiya fi tufula results din wato mummunan tarbiya da ta samu daga wajen iyayenta malam akwai ƴaƴa shagwababbu duk wanda ya je aure ya auro shagwababbiyar yarinya to in baka shagwaba ta ba to ba za ku zauna lafiya da ita ba kuma tun da shagwababbiya ne za ta ce maka shagwaba kuma idan ka taba ta babanta izo ce maka mutunci kalle ni da kyau kuna zazzare mai ido akwai mazan da wallahi bai isa ya taba ta ba saboda me ubanta ita wannan yarinyar ba a taba ta ita wannan yarinyar ba ta laifi ita wannan yarinyar a cikin gidansu daban ce a wajen ubanta kai kuma tsotsayi ya kai ka kaje ka auro ta kuma ka ce wai sai ka sarrafa ta yarinyar da abin da ta ga dama take a gidan ubanta kuma a shafe ta kuma a rarrashe ta kuma ka zo ka aure ta ka kawo ta gidanka wai ka ce za ta maka da'a ta maka biyayya kuma ba girma suka yi akan addini ba to wannan yana daga cikin kurakurai da samari matasa suke wajen neman aure sai su rinka lura da zahirin mace sifarta kalarta jiran halittarta amma ba sa lura su karanta ɗabi'arta da yanayinta kuma daga nemanta da kake yi da aure kafin shekara biyu shekara uku da kake neman ta kai aure ta in dai ba kwakwalwar majina ce da kai ba ya kamata ka fahimci halinta da ɗabi'ar ta yi wani ya kira ni a waya wannan ni al'amarin nan ban fa gane masa ba na kai kuɗin aure kuma ni gaskiya abubuwan sun dame ni gaskiya na ce me faru mutumi na ya ce wallahi malam yarinyar nan fa duk abin da ne mata faɗa a kai sai ta kusan sati ba ta kula ne na ce kafin ka aure ta ya ce wallahi malam sai na rarrashe ta zan yi ta kira ba za ta ɗauka ba sannan kuma malam ni na gaya mata ina da kishi ba na so ta ninka kuna maza ba na so tana alaƙa da maza to gaskiya ni na kama ta da maza kuma na kama ta tana cacin da maza kuma an sa mana rana aure kuma na mata magana ta ce in ba na so na zo na kwashe kayan aure na ta fata ni kuma ba zan koye maka ba gaskiya ina son ta na ce to to an gamu da aiki kenan bari in gaya maka malam duk yarinyar da kake neman ta da aure kaga tun kafin ka aure ta baka iya kafa mata doka ta bi ka ce ta bari ta bari ta yi ta yi wallahi malam akwai hatsari ka je ka aure ta ban hana ka ba ban ce ka daina zuwa zance ko hira ba shawara na baka wance abu kaza da kike yi ba daidai bane kuskure ne ya saba wa shari'a don Allah ki bari na gode Allah ma albarka kuma an daina yi bara a ƙara yi ba wannan mata kirki kenan a'a a'a ra'ayina ne fahimta ta ce kaza kaza kaza bata daina ba ki rinka saka hijabi ni ba wani wanda zai takura mu da saka hijabi ki daina zuwa kina kula wasu ai baka aure ni ba dan me yasa zaka hana ni kula wani ba ni wayar ki na gani ba zan bayar ba akwai sirri na a ciki ina da abokanai na da muke mu'amala da su abokanai wai ka ji bayan kai akwai wani aboki wani abu wai da ake cewa wai jagwal to ka shiga jagwal ka shiga kwatami irin waɗannan ne idan ka aure su to za ka je har bayan ka aure ta za ka yi ta wahala da ita baka iya baka isa ka hana ta cacin da maza ba wallahi ina gaya muku ba zan iya kirga adadin maza da suke kawo mana complaining cewa su fa suna da matsala da matansu na kama matata tana hira da wani na kama matata da tsohon saurayinta na kama matata an zo an ɗauke ta na yi tafiya mai gadin gidana ya gaya mini tana fita wani ya gaya mini ya ganta a wurin wane na kama matata muna tare da ita amma chatin take da wani na kama matata suna cikin waya suna soyayya kaza kaza kaza kaza sauransu duk ya ce ya kama matarsa tana wannan ka san me ya faru bai tsaya yayi bincike na kwarai ba ko kuma da gaskiyar ta bayyana masa a lokacin da yake neman auren soyayya ta rufe masa ido ya je auro ta haka akwai matar da wallahi azimu kana aurenta ne amma ba kai kaɗai kike so ba bari in gaya muku wani abu ku yi haƙuri muna so mu gyara gidanmu ne ko kin san ko kun san yanzu mata suna da wani abin da ake ce da shi boyfriend kun san me boyfriend na biyu kun san bestie to wannan guda biyu ne kawai zan baka a matsayin misali yau mata a gidajen aure suna da boyfriend tana da mijinta na aure na fi sabilillahi da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka daura tana da boyfriend ɗinta wani yaro ne aboki wannan boyfriend ɗin za ta iya kashe masa ko nawa ne a cikin kudin cefananka wannan boyfriend ɗin idan bai da kudin kashewa ita za ta bashi wannan boyfriend ɗin za ta iya bashi mutuncinta bestie in an ce bestie daga best ne the best ma'ana wanda shine the best ɗinta ba fa mijinta ne na aure the best ɗinta ba a'a she has her bestie outside tana da bestie ɗinta a wajen gidan auren kuma wallahi mazan wasu sun sani shi ya san matarsa tana da wanda take son sa a waje fiye da yadda take son mijin da yake auren ya sani amma da yake jarababbe ne ya makale besti idan ta kasa bacci sai ta kira besti ya rarrashe ta sai ta yi bacci har ta makara muryar besti kawai ta ce besti in ta kasa cin abinci ko mijinta bai sai ya rarrashe ta ci abinci ba amma besti zai kira ta zai ce mine kin ci abinci ka je wai mine daga my own ne fa wai mine ma wai wai tasa kar ka manta fa akwai wani miji yana nan a gefe wai shi mijin aure ne don haka sai ya rarrashe ta ta shiru ina muku wannan bayanin don ku gane illar auren mata ɗan duniya marasa addini ka zo ka kidime ba ka binciken addini idan ka zo za ka yi aure kai sha'awa ce ta dame ka da sifa ce ta dame ka amma baka kula da akhlaq baka kula da ɗabi'un mata baka kula da uwar ƴaƴanka ne nan da shekara ashirin talatin ka aure ta kana biyan kuɗin haya dubu ɗari kaza kana mata tafi amma kuma tana saban Allah a gidanka kuma ba yanda za ka yi ta saboda ka sa son zuciya ka saka ra'ayi irin wannan abun malam shine sai yake faruwa a cikin gidajen wasu a cikin mu mutum karara a fili iru da muzu ya ga matarsa tana alaka da wani amma bai sai hana ta ba ta maka bala'i ta tayar maka da hankali ta ce ka mata sharri kuma wallahi gashi ka gani ka kai kara wajen iyayenta uban ce ce da kai kai daman haka kake baka da haƙuri ashe ba za ka iya aure ba yau daman an ce maka a wannan zamani haka za ka samu yaran a haka suke kai za ka je ka san yadda za ka yi ka yi haƙuri wani ba take alaƙa da shi uban ba zai iya buɗe baki ya yi mata faɗa ba saboda ya shagwaba ta ku bi a hankali ku yi nesa da auren 'ya'ya shagwabaku duk matar da yar da ka san ba za ta sarrafu ba wallahi kada ka aure ta amma fa shawara ce na baka in ba haka ba kuma za ka ɗanɗana kuɗaka za ka zo ka cina abin da nake gaya maka fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah haka Qur'ani ya ce amin mutumina Allah sa taka a ceci take abu na biyu me yake kawo mace yanzu kun ji akwai ɗabi'a ko halinta ne haka wanda yake da ɗabi'a za ka yi canja shi ba za ka yi canja shi ba aya ce da hadisi za ta canja shi to ita asalin tarbiyyar da aka mata tarbiyya ce khatiya iyayenta ba su kulla ta da aya da hadisi ba ba ta da alaka da aya da hadisi ka zo kana tambayan yarinya abubuwan addini ba san kamai ba kina zuwa makaranta ba ta zuwa kina zuwa wata lacca da ake ta mata ba ta zuwa dawa dawa kike saurara a cikin maluma ba ta da shi in kana so ka san wa take saurara tambaye ta suwa ta sani yan wasan kwaikwayo yan fim yan tiktok ta kware wayar ta kullun a hannunta chatting kuna hira da ita ba da kai take hira ba tana hira da wani ta rera maka hankali ya naga kina duba waya ne eh wallahi wani abu nake dan rarragewa ya fa zo hira ne amma kanta yana kan wayarta ta a haka za ka kwashe ta ka kai ta gidanka yaushe za su saurare ka malam mutum ne ya zo ya tarar da iyalinsa fa yana can yana bacci da daddare ya neme ta ya rasa a daki can sai ya ji a falonsa ana shewa cikin dare ya tashi ya ce aljanu ne suka kama ta kome yana zuwa ya je ga ta yi wanka wankan da bata masa ba shi bai dawo da daddare ta saka kayan bacci ta matsa jikinta ta kunna wutar falo shi kuma ta kashe masa wuta ta ja kofa ta kunna masa AC yana china mun shari yana ta fama tana video call ya fake ya ji duk abin da ake faɗa matarsa ce ta kwanta a kujera tirisita ta zauna ga jikinta ga gashinta ga komai nata tana nuna wa wani yana can karfe uku na dare yana hira da matarka kai kuma kana kwance a gida ɗaya daga cikin illolin auren mace mara addini kenan ya ce ya ganta ya kama ta hannu da hannu yaya zai yaya zai da ya zo ya karɓo wayar ta fashe masa da kuka ta ce sharri yake mata da haka don Allah samari matasa idan har wannan lacca abin za mu iya karuwa da shi shine mu yi taka tsantsan wajen aure to da ka tafi da wannan ribar da ya fi maka a wannan lokaci a wannan zamani don Allah ku daina gaggawa wajen auren mata ba tare da kun yi bincike mai tsanani ba kar ka je ka ɗebo kanka wahala ka auri matar da take mai addini mai tsoron Allah, mai ibada, wanda za ta iya sarrafuwa da aya da hadisi, idan ta bata rai in ka ja mata aya za ta yi sanyi, in ta tada bala'i in ka ja mata hadisin annabi za ta yi ladabi da biyayya. Ka auri irin wannan ka huta, amma duk wanda ya auri matar da ba ta girmama aya ba ta girmama hadisi, kuma ga mummunar tarbiyya da ta samo daga wajen iyayenta. wallahi baka isa ka gyara ta ba abu na biyu daga cikin dalilin idanun zauja akwai tasallutu zauju wa adamu istisharatihi lizawjati fi umuri alma'ishati wa tahqir ra'yiha ahyanan wal istihza'i bihi laifin maza ne mutum yakan je ya auro yarinya ta kirki yar kwarai mai albarka amma muguwar mu'amala da ɗabi'arsa mara kyau ya sa matan nan yarinyar nan dole ta canja sai ka ji mace tana cewa wace irin biyayya ce ban masa ba wani irin ladabi ne bana masa na bi shi na bi abokanansa har kannansa na bi su na bi iyayensa na masa ladabi wallahi wani in yi ajiye kana bana tsallakawa a gidan nan ba abin da ban masa ba amma dan me zai mai da ni dabba ya zo ya mai da ni ba mutum ba ni bai wata ce ni an kawo ni ya kashe ni ne ni kaza ne ba zan yi ba da na yi yanzu ba zan yi ba in zai zauna ya zauna ba zai zauna bai bari
in wallahi in ka bincika din da ba abin da bata yi masa ba amma da yake bai da kirki halinsa bai da kyau da haka dole ya murɗa ta ya canja mata ɗabi'a ta ga cikin ita ma shakiyancin za ta rinka yi a gida a zauna a haka rashin shawara da mace kawai ka je kai ta abubuwa baka shawara da mace ka ce ita mace ne kuma ƙarya kake ka ce ba za ka yi shawara da matarka ba kai ka sani akwai inda kake shawartar ta tana da amfani a wani wuri amma duk abun arziki ba za ka yi shawara da ita ba kuma abu mafi ciwo abin da ya shafe ta take alaka da shi ba za ka yi shawara da ita ba shi kuma wani addini ne ko maza an gaya muku mata bayinku ne matarka sharikiyarka ce abokiyar zamanka ne a rayuwa addinin musulunci ba addini ne na bauta da za ka danne mutum ka hana takinsa ba ka je ka ɗauki yarta da ta yi naƙuda ta haife ta ta mata tarbiyya ta kula da ita ta kula da iliminta ta kula da kaza kai kana can kana yawon neman kuɗin ka ka zo ka ɗauke ta ka bayar da ita ba tare da ka shawarce ta ka gaya mata ba daidai kai kawai sai dai yanzu mata wai sai dai mace ta ji labarin wai uban yarta wai ya bayar da ita wai a yanzu shekara guda da bayar da ita ba ta isa shawara da wallahi da yawa malam haka maza suke a cikin gidajensu daidai ne wannan idan kana gadaran yarka ne to ita ita ta rike yar a cikin cikin ta wata tara ta rike ta tana tsotsan mamanta wata shekara biyu ita ta yi naƙudarta ku duba yadda mata suke wahala akan yayansu shikenan mutum zai zo wai kawai an zo neman aure kawai sai ya ɗauki yarinya sai ya bada ita ko ya gaya mata wai ne ba ta isa ba wannan ku rubuta ku ajiye duk lokacin da mace ta gaba kame da ita mutum ba a gida to kar ka yi mamakin saba maka da za ta yi da taurin kai da za ta yi maka kuma ka ba ta umarni ba za ta bi ba kuma ita ma fa kar ka yi mamakin ta zo ta yi wani abu ba kai ba ta yi shawara da kai ba saboda me kai ma kana zuwa kai abubuwa kai ba za ka yi shawara da ita ba wai mutum fa sai zo zai yanke wani abu sai tara ƴaƴansa wani zo wani zai duk sai ya tattara su sai zo shawara da su ku gaya mai ya za a yi amma uwar da ta haifi 'ya'yan ba ta da mutuncin da zai kira ta shawara da ita shine adamu mushawaratiha wannan ba daidai bane manzo Allah yana shawara da matansa yana tattaunawa da matansa wannan stereotype ne mutum ya nuna wanda yake tare da shi kaskantacce ne wulakantacce ne ina yi magana kai da Allah magana rabu da maganar mata oke mahaifiyar kama ita ma mace ne ita ma bace suka shawara da ita ba tsohuwar da ta haife ka bata isa ba to ita ma wannan ai uwar wani ne kuma mutum yanzu ya karar da mace shekara ashirin shekara talatin shekara hamsin shekara arba'in wai har yanzu bata yi hankalin da za a nemi shawararta ba tana da 'ya'ya tana da jikoki har yanzu kai kana mu'amalantanta a matsayin mara hankali wai an yi magana wai ce mata ba su da hankali wannan magana cewa mata ba su da hankali ba kuskure ne sai dai ka ce wasu ba su da hankali kamar yadda mazan ma wasu ba su da hankali sannan kuma ita bata ita ta kawo ra'ayi a gida abi ba ba ta da wani abin da za ta ba da shawara a gida a yi she don't she don't doesn't have any relevance a gidan kwata kwata kawai ba ta da wani amfani sai mace ta fahimci cewa oh okay ni bauta aka kawo ni kenan in ta tara masa yaya in ta dafa musu abinci in ta wahala dan abin da za a zo a yi ni ba za a sani a cikin lissafi ba ba cewa aka yi dole ka bi ra'ayin mace dole abin da ta faɗa ba amma alƙalli ka da ita mutum gaya mata hajiya muna ƙoƙari insha Allah ta'ala akwai abin alheri da zamu yi zamu bude shago a wuri kaza wallahi malam abin arziki zai samu mutum malam abin arziki zai samu mutum ya je ya bude babban wuri na arziki wallahi tallahi matarsa bata sani ba akar makallahu sai dai a zo ana mata murna a hajiya ashe kun bude babban shago hajiya ashe alhaji yayi kaza sai ce aina bai gaya mata ba wallahi reni fa da wasu maza suke wa mata fa ya wuce hankali ba na gaya muku kai haƙuri da karatun nan so nake mu gyara to yanzu idan mace idan mace ta tibire ta juya maka baya kana dalilin zaka zarge ta amma tana da amfani ta haifa maka yayan ko shi wannan tana da amfani tana da amfani tana maka gadi a gidanka ko tana da amfani ita ce matar da ka samu majoratin yayanka ita ta haifa maka ko shi wannan tana da amfani amma ba ta da kima ba ta da matsayin da zaka irga tunaninta tunani ne i hope maza ina fatan za su gyara wannan kai wani lokacin ma in mace ta faɗa abu a gida isgilanci ake da ra'ayinta isgilanci ko kaga uba yana ga yaya ku ba ku da kirki banzaye uwarku ce take dora ku akan ra'ayi ba ku da wani abu sai ra'ayin uwarku wai wannan fa malam uba shi zai zo ya gaya wa manyan ƴaƴansa a gaban uwarsu yana cewa ba ku da kirki ra'ayin banza ne da ku saboda kuna bin ra'ayin uwarku an yadda uwarsu za ta yi kuskure amma daidai ne ka ce ra'ayin uwarsu ra'ayi ne na banza jama'a ina mana maganar dalilin da ya sa wasu matan suke fandarewa a gida kenan abu na uku zaluncin mijin cuta cuta zalunci danne haƙƙi ba ba kere mace ba ta isa ta nemi haƙƙinta ba ko muzuru ne ka sa shi a ɗaki kana ganin kai babba ne ka fi shi kana ta bugunsa ka toshe masa hanya ka yi ka shi to fa zai nemi hanya ka san inda zai nemi hanya zai yi tsalle ne da farcen sai nemi fuskarka fuskarka ita ce hanyar da ya baza ta haka zaka sunkuya kana neman ya zaka yi zai fice ya tafi bari in gaya muku sura kamanni na zaluncin da maza suke wa mata yau a gidajensu abu na farko rashin ciyarwa rashin shayarwa rashin tubatarwa ko ka ce a dunkule rashin ɗaukan nauyi jama'a mu musulmi ne ba yahudawa bane mu ba arna bane mu ba maguzawa bane ba mu muna da addini muna da shari'a muna da doka a kanmu mutum ya zo ya auri mace ko sutura baya ɗinka mata wata ta ce yau ni da mijina sama da shekara talatin rabona da shi tun kayan lefena da ya min bai taɓa yin mata atamba ba kwanan nan wata mata take min fata ta ce wallahi tallahi na rantse maka da Allah malam na kai shekara ashirin da mutumin nan bai taɓa zuwa ya yanko atamfa ɗaya ya ɗauka ya kawo min ba wannan shine zai ce yana so na wannan mutumi shi ne za a zo a rarrashe ne a ce ne haƙuri kan da bar gidan nan wannan mutumi ta ce bai san adadin rigunansa ba bai san adadin hulunansa ba amma zai fita ya bar mu a gida cikin yunwa cikin talauci ya je ya ci mai kyau a kasuwa kowa ya gan shi alajiwa ne babu yunwa a cikinsa amma ku duba jikinmu ka duba wuyana ka duba 'ya'yansa akwai wanda ba sai ka tambaya ba daga ganin ƴaƴansa ka san akwai yunwa a gidansa matarsa ba ta iya zuwa unguwa amma shi za gan shi bulbul har kyalli yake kamar wani ɗan tumatir ne shi da an yi magana ko ba ku da haƙuri ko ba ku karan tarihin matan annabi kwanan annabi wata nawa yake ba a ɗora a gidansa ba a kaza ya kife ta da hadisai da yamma kuma ya je a yanka masa balangun ɗari bakwai da hamsin a da fa yanzu kam sai dai na dubu bakwai na rantsa maka da Allah aka yanka maka balangun dubu bakwai da wani abu za ka iya cinye shi tas ko bai ciwo ba ha ku kawo shi nan ku gani a gwada muku misali da ɗan abin kashewa a jihu yau ku rinka kula da addu'ar da kuke yi ku rinka yin ta du'a amma ka san amma ko general yawwa ashe lokacin da namiji bai san cewa akwai nauyi da hakkin da Allah ya ɗora masa na ciyarwa da shayarwa ba bai kamata ya je aure ba ɗa biyu ne da kai ɗa uku ne da kai wallahi da cinsu da shansu da suturarsu da gidan hayansu da lafiyarsu da wurin zamansu da iliminsu da makarantarsu gaba ɗaya yana wuyanka in baka shirya ba ka haƙura da auren wale tafi bin ladina la yi juna nika na ta yi bin yawon lafi fadli Qur'ani cewa wanda ba su da halin aure su haƙura su kame sai Allah ya wadatar da su mace ta zo tana kukan yunwa mace ta zo tana cewa ba ta da nono maman da za ta ba wa ɗanta ya ƙare gaba da ya zama fata saboda mai babu abinci yaro ya kwana yana kuka ya wuni yana kuka kuma shayar da shi ake yi daidai da madara da ce mata bombida zai ce mata duk abin da zai ce mata ta ɗan samu ɗan abin da za ta ce ɗan maman ya ɗan fito yaro ya samu ya sha babu ita ciwo ya danne ta yaron ciwo ya danne shi wallahi yanzu inda za ku tambayi ma'aikata asibiti za su gaya muku akwai matan da suke kai ƴaƴa asibiti ba su lafiya ba su lafiya ba rashin lafiya bane yunwa ne sai ka ji ana cewa hajiya in kin koma gida ki rinka masa kunun gyaɗa ke kuma hajiya a rinka masa kunun kanwa da Allah hajiya in ku rinka dan gwada mata ku rinka gwada masa tuwo dan jariri fa inya inya inya abu ya gagan ana cewa a rinka gwada mai tuwo tunda kuna cin tuwo ku rinka dura masa akwai yara ƙanana da bincike nuna mana likitoci suke faɗa majority yara suna mutuwa ne yunwa yake kashe su ba wai ciwo bane ai dan karami yaro ai an haife shi ya je ya kwanta a asibiti kwata kwata kwanan su uku ya mutu wallahi malaria ce ba wata malaria yunwa ce ta kashe ai da ganin uwar ka ganta a cikin yunwa to yaya za ka bar mace mai shayarwa a cikin yunwa don Allah ka yi adalci waye yau a cikin mu yake tunawa cewa ina da iyalina tana shayarwa bari in mata cafane mai kyau don ta ci mai kyau saboda ta samu abin da za ta shayar da ɗanta wa yake wannan tunanin a cikin mu to akwai zalunci ga rashin yarda da ƙaddara munan ta zato wai mutum wai ya zo yana fada da matarsa wai saboda wai ta haihu wai ta ɗauki ciki kwanan nan aka zo aka yi wata fatawa na yi mamakin fatawan nan ana waya ana waya me ya faru miji ya dage ya zo ya ce wallahi ya tsaya sai an zubar da cikin nan yau me ya faru ya ce shi wancan cikin ma da aka haifa ba da izininsa ba kuma bashin da ya ci Allah ya isa bai gama biya ba malam ka ji wata magana cikin da kika yi wancan bashin da na ci na hidimar suna da wahala a kansa ban gama biya ba da haka ba uban da zai ɗaukan min ciki yanzu a gidan nan wallahi sai an zubar da shi ita kuma ta ji malamai suna ce mata zubar da ciki kisan kai ne ya sa ta a tsakiya kuma an goyi bayansa iyayensa sun goyi bayansa eh karka yadda a zubar da ciki mace ta je ta sha kwaya ce ta naƙuda jini sai ta zubar da jini ta zubar da wannan cikin saboda mijinta ya ce baya son haihuwa ba ka son haihuwa ka je a fiɗiye ka mana ka je a fiɗiye ka ka je a fiɗiye ka ba ana fiɗiye ɗan taure ba baya iya barbara ko to sai ka je a fiɗiye ka tunda ba ka son haihuwa ai abu ne mai sauki ba ka son haihuwa ka sallame ta ita tunda tana son ta haifi ƴaƴan da za su kula da ita lokacin da ka faɗi ka mutu ka batta ka tafi kabari wannan ƴaƴan nata da kake cewa ta kashe wannan ƴaƴan nata da kake hanawa ta goya su ne za su kula da ita yawa yawan maza su suke mutuwa su bar mata ku je ku bincika ku gani duk inda ka ga namiji a gida galiban shi yake mutuwa ya tafi ya bar matarsa galiban a batta da tarin ƴaƴa ba sutura ba wurin zama mai kyau babu abinci mai kyau ga zalunci duka akwai maza masu duka mutum ya zare tsumagiya ya samu ƴar mutane ya zane ta ya kumbura ta wallahi ni da nake muku karatun nan ina gaya muku da yawa wasu mutane suna magana suna cewa kaza wani yana yana ta faɗa wai matarsa ta kunna wa'azi na tana ji kidan kashe mana wannan malam dan goyen bayan ra'ayin mata kawai kashe kan da sake jikin kunna shi in ya tafi sai ta kunna kayanta me yasa wallahi mun san abin da ba ku sani ba a cikin gidaje kuma wannan abin da nake gaya muku ku bincika ku ji ana yi wa matan nan ko ba a yi musu ba wai goyon baya bane ina da ƴa mace kana da ƴa mace uwa ta mace ce kai ma taka uwar mace ce ya ta mace ce kai ma yar ka mace ce ba wanda bai da alaka da mace a cikin mu ba wanda zai so ƴar uwarsa tana aure ana azabtar da ita a gidan aure tozarta ɗan adam bai da kyau duka uwa ce sai yau take cewa malam don Allah ka taimaka mana a shiga sulhu akan wannan ni ba ni da matsala da yaron nan ba damu da matsalar ci da sha ba na kan tura musu taimako amma duka yake malam na ce hajiya kuma kuka bar masa yarinyar nan a annan ta ce malam ku kuka ce a haƙuri ku kuka ce a haƙuri duka ku kuka ce a yaƙuri to sun yi haƙuri yanzu kai da kake kallo na za ka ji daɗi ka gama wahala a kan ‘yarka ka sa ta ajiye Qur'ani ka kai ta makaranta ka kula da ita za ka aurar da ita ka kai mata gado mijin ya kwanta ka kai mata katifa mijin ya kwanta ka kai mata kujeru mijin ya zauna ka kai mata kayan kicin mijin ya karba ka kai mata wane ne ka kai mata ka kai mata ka kai mata ka kai mata ka kai mata namiji ba haka yake zuwa ya je ba da makullin gida empty ko carpet ba sa sawa carpet ba zai sa ba empty haka zai zo a kawo masa yarinya amarya wai sai ce abokanina abokanansa ku zo ku raka ni gidana gidanta dai ba ka da komai an tashi kora daga kai hayar da kaka fita ka bada guri amma bayan wannan abun alherin da aka yi maka sakayya da zaka yi shine wai yarinyar ta maka laifi wai ka rufe ta a daki kai ta dukanta dan Allah ƴan uwana mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya daidai ne mutum ya sa ƴar mutane yana ta dukanta duka ba dan firamare ba ba dan sakandare ba matar aure budurwa wata ta ce malam in ya tashi duka na sai ya balla min kashi ina da kyas din da mutumin da ya karya matarsa saboda duka wallahi bali karya ta ina da kyas din da ya rinka dukan sai da ya kumbura ta akwai wanda ya kumbura mata kunci akwai wanda ya fasa mata baki hakorinta ya karye duk duk ana kawo mana wannan kyas din ina da kyas din da aka kawo min nan yunwa na ce abin da ke faɗa ɗin nan ya yawa kira mu miji yanzu ya zo shiga shiga ta da wayarsa a hannunsa mai tsada yana daddanawa a ƙoshe matar kuma da ta fitar da jaririn nasu wala yanda ka san za ka lallaba masa likkafani ka je ka binne shi kamar baya motsin yunwa tana cikin jawabi sai ta yi kokari kike bari ta fito da wai abin nan malam ka gama ma ba na ce da ka dake da Allah ba abin nan ba so take ta yi min bayani babu nonon da za ta ba wa ɗan ta ce wallahi tallahi malam ban san sau nawa nake cin dutsa ba ta ce idan ya dawo gida na gaya masa baban wancan ba mu da abinci sai ce ke ba ke da kaddarawa ta ce kuma yaransa suna zuwa su tarar da shi a shagon da yake sana'a a kawo masa abincin rana mai kyau ya ci kuma ya kori yaran da zai ba su ba ta ce malam don Allah ka taimaka ka gaya masa ya ji tsoron Allah ya kyautata wannan duka scenarios ne na abubuwan da suke faruwa a gidajenmu muna faɗa ne don mu gyara akwai wanda suke barin matansu da yunwa zalunci ba sa ciyarwa su kuma za su ce mai kyau idan mutum bayi da shi ne talauci ne wannan da wani uzuri amma ƙetar muguntar ta isa mutum iya da hali ya ɓoye ya ƙi ciyar da matarsa ya ƙi shayar da ita wani kuma shi asibiti ne ba a zuwa gidansa shi ustaz ne a shi yanzu zo kai ki wani kato ya je buɗe ki ba za ki je ba amma shi kuma da ciwon ciki ya kama shi za a kai shi asibiti a duba shi haihuwa mace za ta zo tana haihuwa tana wayo naƙuda baban umma kai ne asibiti naƙuda ki salatu annabi ki salatu annabi ki zikir wallahi malam kuna mamaki ko duk wannan abin da nake gaya muku wallahi ba abin da mun ci karo da shi ba a wajen fatawa shi ba zai kai ta asibiti ba dan kar a je a bude ta a taba masa matarsa ta haihuwa gida Nana Aisha asibiti ta haihu ai wannan Nana wance asibiti ta haihu wance asibiti ta haihu wance asibiti ta haihu sai ta lissafo mata mata ai ba asibiti ta haihu amma shi ba asibiti aka haife shi akwai ba masu wannan tunanin akwai masu wannan tunanin bari ka ji akwai wanda idan yana gidan za a tada inji a kwana da wuta idan baya gidan ya koma wani gida to injin can zai bi shi a can za a tada inji Daka in yara sun ga wuta a gida he yau baba nan zai kwana za a kunna inji cajin waya sai in ya zo kwana gidan ka duba tunanin bahaushe akwai wanda a gidansa a ɗakinsa a firish ɗinsa duk wani lemo da ka sani kala kala kala da na gwangwani da na sha na zamani duk akwai shi abinci za a yi mai kala kala amma ina tabbatar maka wallahi tallahi sai dai ya gama ci ‘ya'yansa su suna warwaso shi a gidansa shi karan kansa za a masa mai kyau daman abincinsa daban ne haka malam bahaushe yake ba wai dan ciwo ba akwai masu larura akwai masu ciwo akwai masu cuta wannan wanda yake da ciwon suga yake da ciwon kaza dole ne a mai abincinsa daban baya cin gishiri baya cin magi baya shan zaki baya kaza wannan da mai abinci daban ne a shi wani alajin shi kawai nasa daban ne in kaga an yi miya da nama to yana gidan ranar da duk ya bar gidan to ba wuta kuma ba wani abinci mai kyau babu in yana nan shikenan to kaga ya nuna in ya mutu zance ya kare haka muke auren ƴaƴan mutane muke dan muke muke gana musu azaba da wannan akwai wanda idan idan na baku misalin zaluncin maza ne akwai wanda in yazo dinki a sallah zai kira mata ce hajiya bismillah ga ƴaƴanki gaki ki zaba ke za a yi wa ko ƴaƴanki ke za a yi wa ɗinkin sallah ko ‘ya'yanki, ka san me matan suke cewa malam? Ka yi musu. Ba ta da sana'a, ba ta da aiki, ba ta da ba ta da ba ta da. A irin wannan zamani, ka zo ka yi wa ‘ya'yanka su yi kwalliya ranar sallah matarka ba ta da atamfar da za ta iya sawa a tsakar gida ta fito ta hidimar sallah ba ta da shi. Sai wani aka samu makocinsa sai yake turo kayan sallar wa matarsa. me ya faru ƙawarta ta faɗa ƙawarta ta yi wa bayani wa wa wa ita kuma ƙawar ta yi wa mijinta bayani ce gaskiya wani baya kyautawa da haka in ya tashi zai ɗinkin wa iyalinsa sai ya nemo wata atamfa mai ɗan sauƙi sai ce ya ba ta kici ba ta a ɓoye ki kai wa wance kana raye kana zaune maƙocinka shi yake turo kayan sallah wa matarka saboda halinka bai da kyau yanzu duk matar da ta yi wa mijinta taurin kai ko ta yi masa rashin kirki wanda ake mata irin wannan mu'amalar za ka ga laifinta ya jima yana zaluntar ta sannan ku riƙe wannan galiban in mace ubanta ya mutu aka kawo mata gadonta gidansu gidanta ta kuskura filin gidanta ya hau filinta ya takaddun filin ya fada hannun mijinta takaddun gidajenta ya fada hannun mijinta shagon da ubanta ya bar mata ya fada hannun mijinta insha Allah da wannan kudin zai je i kashe kuma ya mata kishiya haka suke yi wani namiji ya isa zo ya ce baka ba ubanta ya mutu ya bar mata filaye ka yi burok ka je ka siyar wani filin ma tare da kannanta ne ka je ka siyar suna da wani dan gidan haya da shi ake bata kudin marayu kudin kaza ana dan kawo mata ka je ka sayar babanta ya bar mata gidan abinci kaza kaza kaza ka je ka karbe ka sayar da wace aya da wani hadisi na yi kes ɗin da aka zo matar ta ce ba za ta zauna ba ba za ta zauna ba kuma sai an biya ta me yasa ba za ki zauna ba ta ce ba zan yadda da wannan kaskancin ba ya sayar min da fili na kuma ya yi min kishiya kuma a zo a ja min aya da hadisi a ce na yi haƙuri na zauna a biya ni fili na kuma ba zan zauna ba ya je ya auro duk wanda zai aura nan kai saboda kai malami ne mai wa'azi mai bada hakuri sai ka ce kai hakuri ya sayar mata da filinta kuma ya je ya auro mata kishiya kuma tace muna zaune cikin yunwa ba ci ba sha zalunci in kara muku mutum ne yana zaune da matarsa da ƴaƴansa babu wurin zama yaransa ƴan mata sun girma yana kwana da su ɗaki ga ɗaki ga ɗaki wai ɗan ɗakin da yaransa ‘yan mata suke kwana, wai sai ya zo ya ce wa matarsa ki tattare yaran nan zan ƙara aure, ina za su kwana mai gida su koma ɗakin Sai ta ce wallahi ba zan yadda ba, to shi ne fa za ka ji ana rikici sai a juya abin a ce kishi ne da ita za ce zai ƙara aure ta hana shi. Me yasa baka tambayi me yasa ta ce kada a ƙara auren ba? Gida ne suke da shi duk duka ɗaki guda biyu ne ga yaransa ‘yan mata yar jiniya wata yar siniya wannan ta kusan shiga university suna kwana a nan wai ya ce wai ta tattare wai ranar da zai zo ɗakin ta kwana sai wannan yaran yan matan sai su tattare katifa su sai su koma ɗakin amarya sai su kwana ranar da zai kwana a ɗakin amarya sai isa sai su sake dawowa ɗakin uwarsu ta ce ba zan yarda da wannan kaskancin da tozar ta kai ba ta ce Allah bai wajabta maka ƙara aure ba in kana so ka je ka nemi wani gida ka je da amaryar ka je can ku karata amma ba a nan gidan ba in ku haka ka ba ta kaddata wani sai aka kawo maka alƙalanci ya zaka yi ka faɗi gaskiya su zage ka ce kana goyon bayan mata ina tambayan ku yanzu daidai ne wannan to wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da yasa kuke ganin gidaje suna rikicewa ka ga mace an kasa sanin kanta ba ta iya yi wa mijin biyayya saboda baya da adalci baya da adalci ga zalunci tsakanin ma'aurata ɗin zalunci tsakanin kishiya da kishiya malam an wayi gari yau akwai mazajen da ba sa iya adalci qur'ani yace wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا Ubangiji tabaraka wata'ala ya ce idan kun san ba za ku iya adalci ba a aure ku haƙura da mace guda ɗaya duk namijin da bai da ƙarfi a gidansa bai da fawa bai da ƙarfin ra'ayi bai da ƙarfin tattalin arziki bai da iya doka ya ce a yi a yi ya tsaya a kanta kar ya ƙara aure duk wanda ya san lako-lako ne shi, wanda ya san laɓatar-laɓatar ne shi, wanda ya san baya iya jajircewa ya yi faɗa in an yi ba daidai ba ya yi bala'i ya tada ƙura ya bubbuga kwanuka shi in an sake a gidan nan za a ga tashi hankali kar ka ƙara aure. Saboda in dai namiji ne kai a wannan zamani to dole sai ka iya wannan dole sai ka iya tada ƙura a gida. akwai bala'in da za a zo a yi maka in baka zo kai bala'in a gidan ka tada hankali ba ba za a shiga hayyaci ba kai zage-zage na iska ka samu wani itace wani a gefe ka fasa wata roba tukuna a banza haka sai ka ji ana cewa tab wallahi ranan baba ran sai ya bace wallahi ya fasa wannan tukunyar ba ta masa komai ba to in za a yi wani abu wallahi malam sai an yi taka tsantsa amma malam ka zo ka bar mata a gida suna abin da suka ga dama kuma ka zo ka ce wai wai kai wai wai kai wai kai wai ka adali ne kana iya yin adalci ana yin barna baka iya hana mai barna barna ga mata da son zuciya to rashin adalci wani sai karkata sai ya tsaya a gaban wata mace guda ɗaya da ita kawai yake tarayya waccar fa ladan noma ce ba ruwansa da ita waccar me yasa ya rike ta albarkacin yaya kun san cewa akwai matan da malam albarkacin ƴaƴan suke ci a gida ban sake ki bane saboda ƴaƴanki za su iya mun zanga-zanga za su tada mu hankali ka san mata sukan dan ci ribar zama a gida in ta tara yaya shi yasa wata mace ta zuba yaya ta zuba yaya mai gidan yayi kuskure bai kara aure ba tai yaya tai yaya suka girma yan mata suka fara girma maza ma suka fara girma in an zo gidan nan ba wanda ake gani yayanta kawai sai wata rana wai sai mai gidan sai ya zo ya ce hajiya na gajiya al'amura alhamdulillah to Allah ya kawo lokaci zan zan ƙara aure ta ce ban gane ba wani bayani ne wannan ban fahimta ba aure alhaji a wannan yanayin da kake ciki aure ga wannan 'yan matan ba mu aurar da su ba ga 'ya'yanka ba su gama university ba ga gidan nan bai ishe mu ba ka san mata akwai uzurori da yawa in za ka ƙara aure suna da uzuri ya fi ɗari talatin ɗin banza? Mutumin nan ya dage ya ce, ya ce ko ki yadda ko kar ki yadda zan yi aure in ba ki yadda ba ki fita ki bar gidan. Ka san me ce? Hey, na ci gida! Na ci gida, na ci gida, ta ce wallahi sai dai ka fita ka bar mana gidan nan. to malam tana da ƴaƴa samari gandan ganda tana da ƴan mata gandan ganda ta ce ai alaji yanzu sai dai kai ka fita ka bar mana gida maganan ni in fita ba fa na goyi baya bane ina ba ku labarin abin da ya faru ne saboda ta yi ƙarfi ta ce ta ci gida ya zai yi sai a nemi sulhu to ya zajiya ai al'amarin bai ma kai ga haka ba eh al'amari bai kai ga haka ba ai hakuri dai al'amara dai ya ya akhi rayuwar nan idan baka karanta ta ba wallahi zaka gadar wa kanka masifar da ba zaka iya bacci ba a cikin gidanka ba wani ne ya zage ka atiti ba tana buƙatar lissafi tana buƙatar a yi mata karatu na gaske abu na ƙarshe akan dalilin da ya sa mace take yin taurin kai a gida ta kisa rabuwa taqlidul um koyi da uwarta malamai sun gaya mana duk wanda zai auri mace ya binciki halin uwarta first misali ko kuna fahimta da daga cikin binciken da ake akan yarinya budurwa da zaka aura ko bazawara fara bincika halin uwarta yaya uwarta take a wajen mijinta ubanta kenan tana da haƙuri tana da ladabi ko tana da fitina ko tana da tada hankali galiban in ka ga yarinya a gidan aure ta lalace ta fandare to akwai ɗusa ne ko sofa ne na koyi da uwarta tasirantuwa da uwa idan baka gane karatun ba sau da yawa kamar yadda mutane suke cewa al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta a'adatta shaban tayyib al-araqi uwa fa makaranta ce kayi kokari matarka ta zama uwar kirki ga yayanta kayi kokari matarka ta zama uwar kirki uwa saliha dan yana da tasiri wajen sama wa ƴaƴanta miji na kwarai idan mijin da zai aure ta mai hankali ne Daga duk yarinyar da ka auro ta uwarta tana da wannan ɗabi'ar kuma tana gina ta akai ko tana ziga ta har ma tana ganin in ba ta yin wannan ba ta zama cikakkiyar mace ba to za ka sha wahala ba za ka taɓa cin nasara da ita wannan diya ba don haka wannan gaba ɗaya ne na kawo muku a cikin gaɓoɓi kusan guda talatin da nake da su a nan gurin dangane da mashakil matsalolin zamantakewar auratayya a gidan bahaushe da bafulatani a yau kuma wannan suna da 'ya'ya ne amma ni burina abinda nake sha'awa nake so gare ka ya kai ɗan uwa ka yi tanadi mai kyau kafin ka yi aure tanadi na me ko sai na yi bayani ba gane ba wannan abin da nake murzawa a hannuna kada wani gafin balaga zafin balaga tafasar balaga ya ɗauke shi wuzo shi na aure duk yadda zo a shekarar nan na rinci da Allah ba zan shekara ban yi aure ba ina ina wannan matar da kake gani kura ce kura sai da nama in ba kai tanadi ba ka ɗauko ta da kanka za ka tattara ta ka ce je ki gidan babanki sai na neme ki ba za ta riƙu ba wallahi ba sana'a ba aikin yi ba kaza ba kaza aure bai zai yi ba ko qur'ani ma ya gaya mana idan ba mu da hali mu kame tanadi na biyu tanadin zuciya da haƙuri shin zuciyarka a shirye take za ta iya karɓan challenges na aure duk inda ka kai da san mace wallahi sai ta ɓata maka rai akwai ranar da zaka zo zaka ji kamar ka tukuikuye ta gaba ɗaya ka sa ta a bola saboda ta maka abun bagin ciki abun damuwa a gidan aure ne malam zaka ce a daina a bari a bari ba na so na yi faɗa kar a ƙara insha Allah gobe idan ka dawo zaka ga an yi wannan abu a gidan aure ne zaka ce a kula da yaran nan a daina barin su suna kaza ba na so a daina bari suna kaza suna kaza insha Allahu idan ka dawo zaka tarar da wannan abin da kace kada a bari yara su sun fita ma sun je sun yi wani lokacin kaɗan ne daga cikin su suke jin tsawa kaɗan ne daga cikin suke jin nasiha da haka duk wanda bai shirya wa zaman aure ba to zai ta faɗa da matarsa shi yasa za ga wani ya aura ya sake ya aura ya sake ya aura ya sake za ka dana shi ai aurensa goma sha takwas yanzu yanzu na sha tara ma yake nema in dai matan wannan zamanin ne in baka musu shirin haƙuri ba ba za ka iya zama da su ba kamar yadda kai ma ɗan wannan zamani ne idan ba a yi haƙuri da kai ba ba za a iya zama da kai ba amma me zai magance mana wannan karanta tarihin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kuma wannan zama ne mai zaman kansa ai maka bayani ya manzon Allah ya rayu da iyalansa a cikin gidansa zaka dauki darasi mai tarin yawa ba kaɗan ba Allah ba ango da amarya lafiya da zaman lafiya Allah ya kyautata rayuwar mu ya samu cika da imani ubangiji ya samu gama duniya lafiya wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh